rahotanni daga karamar hukumar tarmuwa da ke jihar yobe sun tabbatar da kisan mutane 85 a garin mafa da ke karamar hukumar wadda 'yan boko haram suka kashe sai dai har yanzu adadin mutanen bai kai ga tantance yawansu ba amma wasu rahotanni daga yankin sun tabbatar da adadin mutanen sun kai 85 inda wasu rahotanni suke nuni da adadin ya fi haka rahotanni dai sun tabbatar da cewa 'yan boko haram din sun kashe mutanen ne kwanaki kaɗan bayan 'yan banga sun kashe 'yan boko haram a yankin wani mazaunin garin ya bayyana min ta wayar talho yadda ake ciki a garin na Mafa da ke karamar hukumar Tarmuwa. Wani hali hake ciki a garin Mafa da ke karamar hukumar Tarmuwa? yanzu dai halin da ake ciki ba da yanzu gaskiya mun tsaya jana'iza kuma an yi dangone ne an ma ya tashi. wasu wanda suke motoci duk sun gone wasu wanda suke a wannan irin gefen nan hmm. kauya waɗansu sun ga suke ɗauki wasu yan wansu ma sun je suna musu da naira yanzu wannan duk wanda muka dan kawo ne ke musu da naira nan a yanzu. Eh, wato a takaice dai irin mutane wanda suna da yan uwa a kusa sun zo sun ɗauki gawawakin suna musu jana'iza. eh kafin mutanen nan su tafi ba haka ne cikin daren masu da su tafi da daukan yan wansu wato kamar adadin mutane nawa aka kashe ko ari ba tsayayyen labarin da wani suna cewa tamanin wani suna cewa kai dari ma amma ba tsayayyen da mai yadda za ka iya cewa ga hinan mutane kaza ne dan ba ta ka irga ba dan zangula ma an cika ana ga yato an an cika zangula ma zangul biyu tukuna an cika mutane da shi ka san ba kadan ba ne hmm, wannan mutanen na kwasan kaya din nan eh zan gwada mota ba to kaga banda da ja banda wanda ɗan wasu suka so ku kwashe su na eh kuma ga wasu a cikin gona sai ma aka kashe su kaga ni da wannan ai duk sojoji yanzu aka a cikin garin an zuba jami'an tsaro da kamar ya babu azantawa na da kakakin rundunar yan sandan jihar Yobe Abdullahi Dungus ya tabbatar min da faruwar lamarin ta wayar telefon an samu hari ne na Boko Haram a Makwa da suka zo a zaman ramako ga kisan da aka yi yan banza sun kama sati biyu ko uku da ya wuce suka zo suka killace garin suka kashe duka wanda suka da kai suka kone gidaje suka kone sasau musulun ke ajiyar ba mu gama namu binciken ba yau kawai ka san yawan na abubuwa in ya faru wani lokaci ya taso da abubuwa da yawa kai kana kokarin ba da wani kididdiga kuma kididdiga yana faruwa to shine yanzu haka sojoji da polis na kokarin da shi yin birnin da an ta tafi da wani shi da kawai za a yi samu wani shi da aka canza ba amma yanzu aka tun da ita gwamnati ta je tana yin da rayuwar kuma za su iya fitowa da self assessment din su don cewa ga da mutane. yanzu haka dai gwamnatin jihar yobe bata cire wani sanarwa a hukumance game da adadin mutane da aka kashe ba ƙarshen rahoton kenan ibrahim mustapha muryar amurka daga maiduguri